Sunana Zuwaira Abdulsalam. Sunana Dauda Dan Asaba Adakawa. Sunana Hadiza Muhammad Sani. Ni nake taka rawar Lami a cikin shirin daɗin kowa. Malam Barau tsohon headmaster. Lantana a shirin daɗin kowa an yanka ta tashi. Lami wata mata ce wadda take wani irin hali mara kyau a cikin gidanta sannan kuma take makirce-makirce tsakanin kishiyarta da mijinsu. Malam Barau dai wani mutum ne wanda yake da ƙarfin hali na rigima da fafutuka ta yadda duk za a zama wani abu a rayuwa lantana uwar rikici lantana uwar rigima lantana matar bature sannan kuma yanzu ta koma matabbarau <laughs> wato bg investment wato a matsayina na lami idan na shiga guri ko in ce duk inda na je zaka ga al'umma suna min kallo irin muguwa ce ba ni da kirki ina da makirce makirce a zamantakewa na na gidan mijina kusan sunana da al'umma ta sanna da shi daga gida har ko ina sunana ya riga ya bata sai dai malam barau din idan na tafi gidan biki ko muka haɗu da mutane a hanya haka wani suna nuna suna jin daɗi rol ɗin lantanin da nake taka wasu kuma suna ci haba lantana a dinga ragewa wasu kuma matan sai su tare ni su ce min ki dinga ɗaga kishi a kafa wasu kuma su ce mana kin mana daidai a idan na ga lami yanzu zan iya bata shawara halayen da take tsakanin abokiyar zamanta da mijinsu gaskiya bai dace ba ya kamata su zauna dukkan su yan uwa ne abokanan juna ne kishiya ba abokiyar hamayya ba ce kishiya abokiyar zama ce na ɗaya ya rage rigima ya daina hangen dole sai an samu wani abu wanda wata ba a da hanyar samunsa ki yadda rayuwa hawa da sauka ne saboda ita lantana ba ta yadda da talauci ba ita lantana ba ta yadda da babu ba to ai ba zai yiwu ba ai dole sai Allah ya jarabce ki ku ci gaba da kallon shirin daɗin kowa an yanka ta tashi a tashar arewa 24 kadai